وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyar ga wata mai albarka watan ramadan hijiran munzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo ashirin da shida ga watan takwas dubu biyu da tara ci gaba da tafsiri na littafin Allah mai tsarki mun tsaya a cikin suratu yasin muna cikin suratu yasin aya ta talatin ko? muna cikin aya ta arba'in da biyar aya ta arba'in da biyar wai za ki lahumu ta kuma bai na aidi arba'in da biyar ke na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معربين الله سبحانه وتعالى يتي وإذا قيل لهم إذا أكتشي مسوك ba a faɗi wanda yake ce musu ɗin ba don kowa zai iya zama cikin masu cewar idan aka ce musu ittaku ku kiyayi ma baina aidikum abin da ke gaba gare ku wa ma khalfakum da abin da ke baya gare ku la'allakum turhamun ko a jiƙanku ko a yi muku rahama ko a kula da ku to menene abin da ake kiran waɗannan mutane su kiyaya wanda ke gaba gare su da abin da ke bayansu kuma aka allakanta shi da samun su idan sun aikata haka malamai sun yi ƙauli guda hudu akan abin da ake nufi da abin da ke gaba gare ku da abin da ke baya gare ku don ba faɗi menene ba ku kiyayi ittaku كما فعل أمر مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ما اسم موصول مبني على السكون في محل نسب مفعول به بمعنى الذي بين أيديكم وأن الظرف إن لا محل له من الإعراب صلة الموصول idan aka ce musu ittaku ku kiyayi me ma'anan taqawa kiyayewa tsarewa ku tsare ku kiyayi kamar da Allah ta'ala ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara to abin da ke gaba gare su nan ma baina aidikum ai ma mazamina zunubi shine ma'anan ma baina aidikum abin da ya gabata na zunuban da kuka aikata to ku kiyayi waɗannan zunubai ku nemi gafara ku nemi afuwa ku nemi jin kai ku nemi yasiya daga wajen Allah ku ce Allah mun tuwo ba za mu ƙara ba shine ma'anan ma baina aidikum a fassara ta farko wa ma khalfakum ay ma ya'ti min adh-dhunub abinda za ku aikata a gaba na saban Allah kada ku yi na baya ku nemi gafara na gaba ku kiyaye ka ku aikata ma'ana mutum ya wa kansa hisabi malamai suka ce hisabi kashi uku mutum zai wa kansa hisabin kyawawan ayyukan da kai suka wuce kayi dan Allah balle ka sa ran a karba hisabi na biyu munanan ayyukan da kai suka wuce ka nemi afuwa da gafara da yafiya daga wajen Allah subhanahu wataala hisabi na uku kuma yanzu me za ka yi in abin da za ka yi bin Allah ne ya kamata ka samu ƙarfin gwiwa yi idan abin da za ka yi saɓan Allah ne to ka yi ƙoƙari ka wa kanka gidan dogo ka bari to wannan shine a ma'anar fassara ta farko na ma baina aidikum wa ma khalfakum wannan shine tafsirin malam mujahid ɗaya daga cikin zaratan makaranta abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma na biyu ma'anan ittaqu ma baina aidikum shine ma taqaddama min azabillahi lil umami abin da ya gabata na zunuban da wasu mutane suka yi Allah ya dammara su to ku ɗau izina kada ku yi irin abin da mutanen annabi shu'aibu suka yi ko mutanen annabi lut ko mutanen annabi nuhu ko dai al'ummatan da Allah ya dammara su to ku kiyayi kanku shine ita kuma, baina aidikum ai ma taqaddama min azabillahi lil umami wa ma khalfakum kuma a wannan fassara ai min amri sa'ati ku kuma kiyaye abin da ke tafa na tashin alkiyama kenan ma baina aidikum zunuban waɗanda suka yi Allah ya halakar da su wa ma khalfakum kuma ku kiyayi gamuwarku da Allah ranar tashin alkiyama wannan shine fassara ta biyu wanda malam qatadatu shi ma ɗaya daga cikin zaratan waccan makaranta ya faɗa wasalis ma baina aidikum min ad-dunya abin da ke gaba gare ku na duniya da tarkacen duniya da jin daɗin duniya mai shagaltawa abin da ke ɗaukan hankalinku ya hana ku bin Allah ya hana ku bin manzon Allah ya hana ku yin musulunci ya hana ku kyautata iyayenku ya hana ku tunani akan kanku ya hana ku yin abin da ya dace lokacin da ya dace san da ya dace to ku kiyaye shi ku kiyaye duniya ittaqu dunya ku kiyaye duniya ku kiyaye kanku da ita wa ma khalfakum min azabil akhirati kuma ku kiyayi abin da ke gaba gare ku shine abin da zai zo na wato ranar lahira shine ma'anan fassara ta uku kenan daga malam sufyanu sauri Allah ya masa rahama na hudu ma baina aidikum min amril akhirati da ake kiran baina aidikum abin da ke gaba gare ku shine na gabatowa da gaggautowa da tahowa da matsowar tashin alkiyama wa ma khalfakum min amrin dunya fala taghtaru biha kada ku yaudara da duniya kada ku ruɗu da ita kada ku saki jiki ku ɗauka gidan dindindin ne inna lillahi ibadan futsana, tallaqu duniya wa kaful fitana nazaru fiha wa lamma alimu annaha laysa lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufna Da kuma ku zama irin waɗancan bayan Allah qala ibn abbas wal kalbi wannan shine fassara da malam abdullah dan abbas ya faɗa da kalbi duk waɗannan za su iya shiga cikin ma baina aidikum wa ma khalfakum duk wannan zai iya ɗauka waɗannan ma'anoni da aka faɗa la'allakum turhamuna dan ai muku rahama kenan mutum ya kiyaye Allah yayi abin da aka ce yayi ya bar abin da aka ce a bari ta wannan ne ake tsammanin ai masa rahama Allah ya mana rahama ai takunu ala raja'ir rahmati min Allah dan ku kasance masu fata masu sa rai masu tsammani masu kwaɗayi masu kwalamar ko Allah zai ji kansu ya musu rahama wa ma ta'tihim min ayatin Allah ya ce wata aya bata zo musu ba ayan nan shar'iyya ce dokokin ayi a bari ko kauniya ce ayoyin da Allah ta'ala yake faɗa wa ma tugunin ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim wata aya bata zo musu ba daga cikin ayoyin Allah ko al-ayatu shar'iyya ko al-ayat al-kauniyya illa kanu anha sai sun kasance masu bujirewa masu kangarewa masu wato butulcewa waɗannan ayoyi na Allah ba sa aiki da su yadda ya kamata na'am وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iza ƙila lahum idan aka ce musu a karo na biyu an fi ƙomin mara zaƙakumullahu ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku abin da Allah ya azurta ku na dukiya ku ciyar abin da Allah ya azurta ku na ilimi ku ciyar ciyar da ilimi shine mai karantarwa wa'azantarwa koyar da shi abinda Allah ya baku na dukiya ku ciyar dan da wannan ake samun yarda a wajen Allah an fi komin mara zaƙakumullah ku ciyar daga abinda Allah ta'ala ya azurta ku ya ku masu dukiya ga hanyar samun aljanna ku yi koyi da nana khadija ku yi koyi da sayyidina abubakar ku yi koyi da sayyidina usman ku yi koyi da sayyidina abdurrahman bin auf waɗanda tsabar masu kuɗi ne Bijimayen masu kuɗi ne amma suka yi amfani da dukiyarsu suka nemi yarda Allah dukiyarsu ta amfane su domin idan Allah ya baka kuɗi ba shi yake nufin Allah yana son ka ba ya baka kuɗi ne don kai amfani da kuɗin ka nemi yarda a gurinsa duk inda duk sanda Allah ya bawa mutum kuɗi ɗayan uku ne ko ka kashe kuɗin ko kuɗin su kashe ka ko ai ragas ko ka kashe su ko su kashe ka ko ai ragas to idan mutum ya tsaya gaban Allah rana alkiyama sai an tambaye shi tambaya hudu la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in kafar bawa ba za ta gushe a gaban Allah ba sai ya amsa tambaya guda hudu amma lihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu sai an tambaye ka dukiyar da Allah ya baka ya kai ka tara tambaya ce mai zaman kanta ya kai ka kashe tambaya ce mai zaman kanta to anan ne mutanen duniya duka masu kuɗi za su kasu kashi hudu akan wannan tambayar wani ya tara dukiyarsa ta hanyar halal kun ga ya sha kenan ta hanyar tarawa an bincika an ga duk hanyar da ya bi ya tara kuɗi hanya ce da Allah iyadda ya sha ta wajen tarawa to kuma sai ya kashe ta ta hanyar da Allah yake so aka bincika kuma aka tarar kashewar ma ya kashe ta ta hanyar da Allah yake so to wannan ya tsira sai a zo da mai kuɗi na biyu wanda ya tara ta ta hanyar halal amma da ya tashi kashewa sai ya kashe ta hanyar haram ya tsira ta hanyar tarawa ya halaka ta hanyar kashewa sai a zo da na uku ya tara ta ta hanyar haram amma kuma ya kashe ta ta hanyar halal shi ya tsira ta hanyar kashewar amma ya halaka ta hanyar tarawar sai a zo da na hudu ya tara ta ta hanyar haram ya kashe ta ta hanyar haram ya halaka ta hanyar tarawa ya halaka ta hanyar kashewa to kowa da Allah ya bashi abin hannu sai ya yi bayanin yadda ya ya tara sannan yadda ya ya kashe in ka kashe ka tara ta hanyar da ta dace ka kashe ta hanyar da ta dace ka tsira so da dukiya amfaninta kai mai ita ta amfane ka kar ta kashe ka yi kokari ka kashe ta da akwai mai mutsultsula akwai mai kankamau akwai mai kamata da ƙarfi matsolo wanda kansa ma azaba yake masa da kuɗin shi kansa baka ga ya ci ba baka ga ya sha ba baka ga ya yi sutura ba baka ga ya gida mai kyau ba idza ataka Allahu malan falyura athara ni'matillahi alayka wa karamatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan Allah ya hore ma dukiya to a ga alamar dukiya tare da kai kai kanka ka sa mai kyau godiya ga Allah ne ka ci mai kyau ka samu guri mai kyau ka yalwata wa kanka sannan ‘ya'yanka su ma su ci mai kyau su sha mai kyau matanka ma su ci mai kyau su sha mai kyau su ɗaura mai kyau iyayenka baba da baba kada kai kai shadda mai tsada wa baba ka yar kwari wata atamfa da muke kira yar kwari Ya ce wata tsofaffi ce yi mata shadda yi wa babanka shadda mai tsada ya sa yi wa babanka atamfa irin wacce kenan irin sufa holland din nan da ake cewa ko ka mata ta ɗaura ma ce amma a ganta ta sa kaya mai kyau a san ɗanta yana cikin wadata ta dinga kwararo ma albarka ka ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta daura mai kyau ta kwanta a guri mai kyau babanka ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya daura mai kyau sai ka koma bangaren ka da yayyanka ka su ma ciyar da su shayar da su tufatar da su sasa a makaranta yanka haka yan uwanka na wajen uwa na wajen uba sannan makota sannan abokai sannan abokan arziki har kuma a zo addini gina masallaci gina makaranta gina asibiti kai taimako kurkuku waɗanda suke da ƙananan laifuffuka masu ƙananan tara biya musu su fito su ci gaba da rayuwa ba su jari tafi gidan marayu yaran da aka watsar ɗauki biyu uku ka sa su a makaranta duba unguwarku yara nawa ne sun gama sakandire iyayensu ba su da ƙarfin da za su ci gaba da karatu a baka hudu biyar sa su a makaranta su zo suna takama cewa makocinmu ne ya ɗauki noyin mu har karatu wannan ba zai musu tasiri ba su ma an suka yi arziki suka yi ƙarfi za su taimaka wasu duba cikin 'ya'yan talakawa da ke unguwarku sallah ta zo ƴaƴanka suna sa kaya mai tsada ce ne a ban goma lissafa goma maza goma mata ko ishirin ko talatin gwargwadon ƙarfinka su ma ka ce ku tafi tela ya gwada ku ku ma ku je a yi muku aski ku je a muku aski kuma ku je a ɗinka muku uniform ku zo ku karɓi littattafai wannan shine amfanin dukiya to idan kai taron yattar da mutane cikin samunka to in baka da shi sai kowa idamu ta ce Allahu akbar me bamun nan ne ba da shi ce ko to a to ayi addu'a Allah ya kore masa Allah ya bashi Allah ya buɗe masa saboda in ka samu jama'a sun samu in baka samu ba su ma za su ɗanɗana da dole su shiga cikin masu ma addu'a Allah ya hore Allah ya kawo Allah ya buɗe to shi yasa waɗannan su sai suka ƙi amfani da wannan shawara da masu wa'azi suka ba su na kashe dukiyarsu ta hanyar da Allah yake so wa idza qila lahum idan aka ce musu an anfiqu ku ciyar min mimma razaqakumullahu daga abin da Allah ya azurta ku qala allazina kafaru sai waɗanda suka kafirta su ce lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani a nutu'imu. yanzu ma ciyar da mallau ya sha'ullahu waɗanda da Allah ya ga dama a tsa'ama huda ya ciyar da shi, kun sun kafa hujja da kaddara. Tunda da Allah ya kasa duniya biyu, wani kafiri ne ya ya tambayi Sayyidina Abubakar, ya ce waye mai azurtawa, ice Allah, ice to me yasa bai ba waɗannan ba. Ya zai ce mu ba su, tun shi yana da shi shi ya ba su mana. sai sai na baka ya ce ma ai Allah ya kasa mutane kashi biyu ne don ya jarabce su ya ba wani ya hana wani kuma ya jarabci mai shi ya ba wa mara shi kuma ya jarabci mara shi da ya haƙuri shi ne kawai amma Allah ya ga dama zai iya wa kowa arziki kuma da Allah ya wa kowa arziki da duniya ba za ta yi daɗin zama ba in kowa ya arziki wa zai ma aiki ba mai aiki ko ya san ma sai ma an daina sai in ka zo ka ce a yace su ce mu ba mun yi kuɗi ka yashi a bakka da kanka in dai dan kuɗi ne ko mu ba mun yi kuɗi to shi yasa Allah ya sanya wasu ƙasan wasu wasu saman wasu ta yadda zai zama kowa na amfana da da dan uwansa to sai su kafa hujja da wannan ya za mu ciyar da mallau ya sha'ullah waɗanda da Allah ya ga dama a ta'amahu zai ciyar da shi in antum illa fi dalalin mubin suka ce ku ku kasance ba face a cikin bata bayyananne To an yi maganganu uku akan dalilin saukar wannan aya kauli na farko shine ta sauka ne akan yahudawa kamar da malam hassan ya faɗa kauli na biyu ta sauka cikin zindikai waɗanda suke cewa a battalaka cikin talaucinsa a ɗaukaka mai kuɗi in suka tashi kyauta sai su ba mai kuɗi wacin da Allah bai ba wancan ba kai ma wai za ka yi koyi da Allah yadda bai bashi ba kai ma ka bashi ka ba wanda Allah ya ba ka ƙara ma mai ƙarfi ƙarfi kada ka ba mara ƙarfi ya tashi wannan ilhadi ne da zindiƙanci wannan shi ne fassarar malam qatadatu fassara ta uku fi mushriki quraishin ta sauka ne akan mushrikan quraishawa da aka ce musu anfiqu alal masakinin nasiban ladhi za'amtum annahu lillahi min al-harth wal an'am sai suka ce a nut'imu sha'ullahu a yasha'ullahu Haka nan, asi ɗan wa'il wani talaka ya tambaye shi ya ce masa ciyar da ni sai ce idhab ila rabbika fa huwa aula bika minni tafi wajen Allah shi ya fi cancantar ka fiye da ni kad a hullahu a amuhu ana tunda Allah ma bai ciyar da shi ba ta kakani zan ciyar da shi da akwai masu wannan aƙida a cikin mawadata ba sa ba talaka kullun kyautarsu mai kuɗi suke ba sai dai shi ya ba wannan shi ma ya ba wannan a tsakaninsu suke kashe kuɗinsu ba ta ma zo hannun talaka ba da Allah ya ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum shine Allah ta'ala ya ba da amsa to wannan amsar ta ƙarshe in antum illa fi dalalin mubin waye ba da wannan amsar wasu sun ce annahu min qaulil kuffari lil mu'minin su kafiran ne suka ce ma mu'minai in antum illa fi dalalin mubin ko ba ku zamo ba face a cikin ɓata bayyananne kenan bayan sun ki ciyar da su kuma suna wassafa su da cewa su ɓatattu ne fassara ta biyu shine annahu min lahi lil kuffari Allah ne ya gaya ma kafirai wannan maganar kenan mun ɗauki wannan a matsayin magana Allah ce ta ƙarshen to amsa raddi ne Allah yake musu tasu magana ta tsaya inda Allah ya ce suka ce a nutsu imin mallawa sha'ullahu at'ama iya nan ne magana su in antum illa fi dalalin mubin Allah ne yake ba su amsa ma'ana ku ba ku kasance ba face a cikin bata bayyananne ko kuma su ne suka faɗi waɗannan ƙaulin guda biyu suka ce a nut'imu man law sha'ullahu at'amahu sannan suka ce ma kuma masu kiransu zuwa ga su ciyar da dukiyarsu a tafarkin Allah in antum illa fi dalalin mubin ku ku kasance ba face a cikin bata wato bayyananne ويقولون سنا cewa يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون الله سبحانه وتعالى suna ويقولون سنة ومتى هذا الوعد yaushe wannan alkawarin zai tabbata tashin alkiyama kenan ko wa na mata sa'a yaushe ne alkiyama za ta zo yas'aluka nasu a sa'a qul inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba suna tambayan ka yaushe ne za a yi tashin alkiyama mata hazalu wa'adu wannan alkawari da Allah ya ɗauka cewa sai ya tashi alkiyama yaushe ne in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne suna nufin ya nuna muhammadan wa ashabahu suna nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da suke wa'azi da masu binsu a baya cewa a gargaɗi mutane gamuwarsu da Allah ranar alkiyama sai su ce yaushe ne mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wal inna ma ilmuha inda rabbi la hali li waqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan alkiyama ba za ta zo muku ba face ba kwa cikin shiri ma yanzuruna Allah ce ba komai suke sauraro ba ayyan taziruna ba komai suke jira ba illa sayhatan wahidatan face kururuwa guda ɗaya ko ƙara guda ɗaya ko ƙara ji za a musu guda ɗaya wahiyan nafhatul ula shine busa ta farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya zan saki jiki bayan mala'ika Israfilu ya ɗaga ƙahon, ya sa a bakinsa yana jira a bashi umarni ya busa. Yanzu nan duk abin da muke jira, ana tir ana busa ba san irin ƙararsa ba ne, amma kowa yana ji zai mutu. Ba mu san kala ƙahon ba, ba mu san irin ƙarar da zai ba, amma an riga an riƙe shi an sa a baki, Allah kawai ake jira ce busa, cikin da ya busa. duk wanda ya ji ƙaran mai rai sai ya mutu to wannan abin yana nan sai an yi shi ba za a fasa shi ba illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum za ta danke su za ta riske su za ta tarar da su wa hum yakhissimuna lokacin suna can suna harkokinsu na rayuwa bi ma'ana yahtasimuna shine akai idgamin ta din a cikin sadun sai ya koma mushaddad yakhissimuna ay yahtasimuna suna ainihin hargowarsu da hatsaniyarsu ta kasuwa wancan yana cewa na siya wannan yana ƙara mun wannan yana a'a wancan suna hira wancan suna dariya wancan suna faɗa wancan suna jefa ƙuri'a waɗancan suna ciniki waɗancan suna karatu waɗannan suna zana jaraba wancan yana lacca wancan za ta haihu wancan wancan yana karatun ƙur'ani wannan yana ashariya wannan ya dawo makaranta wannan ya tafi sai kawai a ce an tashi kuma duk abin da aka tarar da kai kana yi to shi ne cikawa ka ta ƙarshe annasu yi ba suna alama matu alaihi yau malkiyamaci shi ne ma'anan ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhsimuna lokacin shi shine wato idghamu ta'if sadi wannan shine kiran ibnu kasir da abu amr yakhsimuna kuma bi fathil ya'i wal kha'i wa tashdid as-sadi haka an ruwaito daga ibnu amr wato da qira'an asim da ibnu amir da kisa'i suna cewa yakhisimuna yakhisimuna haka wata qira'an ta zo ita kuma daga wato ainihin hamza yana cewa ma'anan yakhsimu ba'dhum ba'dan shashin su yana rigima yana wato rigima da shashi ma'ana dai anna sa'ata alqiyama ta'atiyahum za ta zo musu a gafala ma kanu anha lokacin ba su shirya ba ba su tsammata ba ba su yi tanadi ba ba su mayar da ba ma wasu wa hum na fi mutasarrifatihim wa bai'ihim wa shira'ihim lokacin suna cikin harkokinsu na yau da kullum suna cikin kasuwancinsu da siye da siyarwa na'am fala yastati'una tawsiyatan Allah ce ba sa iya samun ai dama ta siyi wasiya don kaga mutum zai mutu ya samu damar da zai ce in na mutu a ɗebi kaza a dukiyata a bawa ne shi ma rahama ne to mutuwa za ta zo musu bagatatan damar wasiyan ma ba za su samu damar yin wasiya ba ai ujilu anil wasiyati an gaggautar da su wato gabarin ba su samu damar yin wasiya ba wala ila ahlihim yarji'una kuma basu kasance masu komawa ba zuwa ga iyalansu daga inda suka tafi kasuwanci ko suka tafi aiki ko suka tafi neman ilimi ko suka tafi noma ko suka tafi sana'a ay la ya'uduna min al-aswaqi ila manazilihim ba za su iya dawowa daga gida ba wato daga kasuwancinsu ko daga gida daga gurin sana'arsu su dawo gida ba Wahaza, hadha wasfun Ƙauna, ma yalqauna fin nafhatil ula wannan shine sifa ta farko idan aka yi busa farko sannan sai Allah ya ambaci me zai faru idan an yi busa ta biyu na'am wa nufikha fis suri fa idahum min al ajdati ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الله سبحانه وتعالى ونفخ في السور idan aka yi busa a cikin ƙaho busa ta nawa kenan busa ta biyu idan aka yi busa ta biyu fa'izahun sai ka ganan take ga sunan minal ajidasi daga cikin ƙaburbura ila rabbihim zuwa ga Allah mahalicinsu yansiluna suna fitowa da gaggawa idan an yi busa ta farko za a mutu busa ta biyu kuma za a tashi to waɗanda suka mutu a cikin kaburbura an binne su tuni wasu zama ƙasa wasu zama turɓaya wani ma an ɗiba an yi bulo an yi ginin wata katanga ashe wani mutum ne ana yin busa ka ga bulanka ya ɓarke wani ya faɗo daga ciki ashe wani ne ka je ka mai da shi bulo kamar na a jikin garinka to lokacin tashinsa ya yi dole ya haɗu ya tashi wanda kura ta cinye ma sai ta amayo shi ya dawo kowa sai ya tashi shi yasa kafirai suka ce a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida yanzu idan muka riga muka rijiddige muka zama kashi muka riga muka zama izaman a inna la lamab'utuna khalqan jadida yanzu za iya tashi mu koma sabuwar halitta Allah ya ce kul kunu hijaratan aw hadida to me zai hana ba za ku zama karfe ba ko ku zama dutse aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko wata halitta da take muku girma a zuciyarku ba za ta tashi ba fa sai kuluna mata huwa da yaushe za a yi manyan iduna. za su ce to waye zai dawo da mu qul allazi fatarakum awwala marra ka ce musu wanda yayi ku da can babu ku wa na matahu yaushe za a yi qul asa an yakuna qariba an kusa ku jira kawai shi sa Allah ya ce wa nufikha fi suri idan aka yi busa a cikin wannan kaho shi wannan kaho mun yi imani muna kiransa kaho ne so da iya abin da za mu iya cewa kenan amma yaya kalarsa yake yaya kamarsa yake mun bar wa Allah sani amma mun yi imani akwai shi ya ƙara busa shi take mun bar wa Allah sani amma mun yi imani za a busa shi zai ƙara kuma ƙara ce za ta kawo waɗannan abubuwan fa'iza hum min al-ajdasi ila rabbihim yansiluna sai gashi suna fitowa yakhrujuna bi sur'atin suna fitowa da gaggawa suna tafiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ƙalu sai su ce, Ya wailana, ya kai canmu, ya asaranmu, ya taɓewanmu, ya shiga ukunmu, man ba'asana min marƙadina, wane ne ya tashe mu daga gurin baccinmu? Wai duk bala'in da suke ciki a ƙabari fa ana musu azaba, amma suna jin kamar bacci suke yi. Wa ya tashe mu daga baccinmu? Sai a ba su amsa, hadha ma wa'ada ar-rahman wannan shine abinda Allah ta'ala mai rahama ya alkawari suwa suka faɗi wannan an yi kauli uku akan waɗanda suka faɗi hadha ma wa'ada ar-rahman din wani kaulin an ce muminai ne idan an karanta wannan aya qalu ya wailana kafirai za su ce ya taɓewa mu ya kai can mu ya asarar mu man ba'athana min marqadina wane ne ya tashe mu shi yasa ake saktu a gurin ko man min wa ya tashe mu daga makwancin mu min arraqad arraqad ruqud bacci ko to ya tashe mu daga baccin mu wa hum ruqud to aka ce kauli na farko annahu qaulul mu'minina mu'minai ne suke cewa haza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursaluna wannan shine abinda Allah ar-rahmanu yayi alkawari zai farar kuma wa sadaqal mursaluna manzannin Allah sun yi gaskiya da suka ba da labari cewa za a yi tashin alkiyama wannan shine kauli na farko wannan shine malam mujahid da malam qatadatu da ibnu abi laila suka faɗa malam qatadatu yace awwalul aya lil kafirina wa akhiruha lil mu'minina farkon ayar maganan kafirai Allah yake hakaito mana ƙarshen ayar kuma maganan muminai ake haikaitowa kenan daga inda Allah ya ce qalu ya wailana man ba'athana min marqadina nan hikaya ce ta maganar kafirai haza ma wa adar rahman wa sadaqal mursalun wannan ko magana ce ta muminai su suka bada wannan amsar ai abin nan da aka tashe ku daga kabari shine ai manzanni suka faɗa Allah ya cika alkawarinsa manzanni sun yi gaskiya da suka ce za a tashi alkiyama wannan shine kauli na farko Ƙauli na biyu annahu qaulul mala'ikati lahum mala'iku ne suke ba da amsa bayan su kafiran sun ce qalu ya wailana man ba'athana min marqadina sai mala'iku su amsa musu su ce haza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursaluna kenan kaulin dai na farko yana nan akan kaulin kafirai ne na biyun ne wasu suka ce kaulin muminai na biyu kuma suka ce kaulin mala'iku in ji malam Hassan. ƙauli na uku annahu ƙaunin kafirina su dai kafiran ne suka faɗi duka biyun ya ƙulu ba'duhu li ba'din hadha allazi akhbarana bihi al-mursaluna annana nub'athu wani jaza. kenan farkon ayar da ƙarshen ayar a wannan ƙaulin duk kafiran ne suka faɗa da can lokacin da ake gaya musu alƙiyama za ta tashi kun san ƙaryata alƙiyama iri biyu ne wani ba zai taba ce ma bai da alkiyama ba sai dai ya nuna ma aikace domin duk mutumin da ka ga baya shiri na gamuwa da Allah baya kintsi cuci wancan bigi wancan zalunci wancan yi da wancan shantama wancan ashar ci dukiyar wancan make wancan kashe wancan yi mitin akan cutar wancan wannan anya ko yadda za a tashi ya yadda akwai wata rana da za a ɗebi haƙƙin jama'a dawo musu da shi da ya yadda da an ga tasirin haka a cikin rayuwarsa kisa Allah yake cewa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah da ranar lahira to ka ku yi kaza ko kuma ku yi kaza saboda imani da Allah da imani da ranar lahira yakan zuga mutum ya zaburar da mutum ya bi Allah kuma yakan noke mutum ga barin saban Allah domin ya san duk abin da ya ba daidai ba zai gan shi. in yayi daidai ma zai gan shi. daka zai zabura ya daidai zai kuma nisanta kansa ga barin yin ba daidai ba kenan a wannan fassara ta uku haza ma wa adar rahmanu wa sadaqal mursaluna su kafiran ne suka faɗi haka da suna ƙaryata tashin alkiyama sai suka ga an tashe su suka ce man marqad man ba'athana min marqadina wane ne ya tashe mu daga nan sai suka ga a ashe abin da aka gaya mana a duniya ne mu yadda ba sai su ce haza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalu to wannan imanin zai amfane su ba zai amfane su ba saboda lokaci ya riga ya kure walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiat hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar wanda suka mutu suna kafirai ko a lahira sun ga azaba suka ce mun tuba ko a maida mu mu gyara babu wannan damar babu wannan lokacin babu kuma wannan wato alfarma din ba za a musu ita ba na'am in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum fa idahum jami'un ladaina muhdarun فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, In kanat illa sayhatan wahidatan, wannan ba ta kasance ba face ƙara ce guda ɗaya, fa'izahum sai ga su dukansu, jami'un ladaina muhdaruna duk ga baki ɗayansu an halarto su a gabana. Wannan suna cewa kamar busa ta uku ce in akwai ta uku cewa a ranar alkiyama busa ɗaya a mutu busa ɗaya a tashi busa ɗaya a tattaru wasu sun ɗauki haka a matsayin busa uku wasu ka ce a'a ita ce dai wannan ta biyun Allah ya sake maimaita ta in kanat illa sayhatan wahidatan ba ta zamo ba face busa ce ko ƙara ce ko ƙaraji ne ko ihu ne ko ta kururuwa ce da Allah ya san yadda za ta faru fa'izahun sai ga su jami'un dukkaninsu na ababen halartowa ne ladaina a gabanmu an tara su Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fi wani gudu ce fa jama'anahum jam'a muka tattara su tattarawa wa yawma yahshuruhum jami'an da da Allah zai tattara su ga baki ɗaya fal yauma Allah ya ce a wannan rana ta alkiyama al yauma an masa mata al dan kaka ce a yau saboda akwai al dinnan al ce akwai al huduri akwai al'ahad ahad az-zikri akwai al ahad az-zihni to abu ne da al huduri wanda za a halarce shi fal yauma a yau wannan rana ya ani fil akhirati a wannan rana la tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci wata rai wani abu ba komai kankantarsa babu zalunci ranar alkiyama wala tuzlamu nafsun shay'a wala yuzlimu rabbuka ahada Allah ba zai zalunci kowa ba faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala zarracin sharran Ya rahu. nadau mawazin al-qist li yawm al-qiyama nafsun Shai'a. ba za a cuci kowa ba duk wanda ya aikata alheri zai gan shi, wanda ya aikata sharri zai gan shi. ba za a ƙara maka alheri ba sai da rahamar Allah sannan ba za a ƙara maka sharri ba saboda wannan adalci ne alheri zai iya ƙaruwa rahama ce an ƙara maka ɓangaren alheri amma ɓangaren sharri iya abinda kai za ka gani shi sa mutum ya karanta littafinsa ya ga ya juya ni ne wannan ya buɗa ni ne wannan ya buɗa sai ga wasu ‘yan ƙananan abubuwa da baya zaton ma za su zama laifi ga su a ciki da jamali hazal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada duk ayyukan da muka yi ga su ga baki ɗaya a gaban Allah ana karanta wa mutum littafi ko a ce ikira a ka kafa bi nafsika li yawma alayka hasiba karanta da kanka tayawa ka ce ban iya karatu ba za ka iya eh, karatun alkiyama ba a zuwa makaranta da an ce karanta sai ka ji ilimin ya zo kawai kana karantawa haka ce to ai ni na sha tunda ni ban iya karatu ba ban iya rubutu ba kaga Allah zai ce iqra'a ni ko ba ruwa na tunda ban yi iqra'a duniya ba za ka yi bayani Allah ya ce yawma zakarun insanu ma sa'a ranar da mutum sai ya tuno dukkan abin da ya aikata mai kyau da mara kyau to Allah ya sa mu tsira wala zauna ba a musu sakayya ko ba a muku sakayya illa bi bima kuntum ta'maluna sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa duk abin da kuka aikata da shi za a yi muku sakayya na'am إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم الله سبحانه وتعالى يتي إن أصحاب الجنة kun ga Qur'ani in ya baka tsoro sai kuma ya ɗan kwadaitar da kai nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ghafirudh wa qabilut tawbi shadidul iqab zittaw sai an an maganan aljanna sai ai maganan wuta saboda dinga haɗa mutane tsakanin targhib da tarhib su ji kwaɗayi su ji tsoro shi dama abin da ake so ka cika zuciyarka da shi abu hudu ne ka dinga ganin girman Allah ka cika zuciyarka da ƙaunar Allah ka sa rai a cikin rahamar Allah kuma ka tsoraci azabar Allah tsakanin tsoro da kwaɗayi so ake a samu balan. kana jin tsoron Allah kai ya sa ka auta kuma kana son Allah ya sa ka aljanna to tsakanin kwaɗayinka na aljanna da tsoronka na wuta a samu balance haka wasu malamai suka ce wannan shi zai sa rayuwarka ka ga wajen da kake bauta Allah kana sarai ya maka gafara in zaka same shi kana tsoron ya maka azaba wasu malamai suka ce a a karin jayar da bangaren tsoro lokacin da zaka saba Allah akan bangaren kwaɗayi domin idan mutum ya rinjayar da kwaɗayi a lokacin da yake saban Allah me zai ci a zuciyarsa inna allaha ghafurur rahim in ma mun saba masa shi mai gafara ne amma in za ka yi sabo ayoyin wuta su ta zuwa a zuciyarka shadidul azab ashaddul azab jahannama azlaza hauya sakara jahimu laza duka ta tuno wannan sai ka fasa in kuma kana ibada sai ka ta tuno aljanna matan gidan aljanna ruwan aljanna daɗin aljanna ba a ɗauke wuta aljanna ba a ɗauke ruwa aljanna ba a taɓa sai ka ƙara himma wasu kuma suka ce a lokacin da kake kwance a gadon mutuwa to ka fi tunano rahama fiye da tsoro domin idan tsoro ya cika zuciyarka kadai babu kwaɗayi to sai mutum kaga ya lalace sai ji to amma tunda ba za mun gafara ba ma dan bari ma jin abin da na ga dama haka idan kwaɗayi ya cika zuciyarka fiye da tsoro sai mutum ka ji yana cewa ai ba komai ba abin da zai faru rahama Allah ta fi faɗi ya ji kan wanda ya kashe mutum ɗari ma kenan ni ma zai ji kaina to kaga mutum sai ya lalace to shine Allah ta'ala ce inna ashabal jannati lalle yan aljanna inna ashabal jannati yau yawma a wannan rana ta alkiyama fi shugulin suna cikin sun shagala an shagala aljanna me ake yi ibnu kafir da malam nafi'u da abu umar amr sun karanta fi shugulin wato Gainu din an masa sukuni bi iskanil gaini amma malam asim da ibn amir da hamza da malam kisa'i sun ce fi shugulin wato Gainu din an masa damma kenan bi dammi shin wal gaini fi shugulin abu hurairata kuma da abu raja da abu Ayuba, sakhtiyani sun ce fi shagalin bi fatahi shin wal gaini fi shagalin haka nan kuma an yi maganganu guda uku akan wannan haka ruwaito daga abu mijlad da abu aliya da malam ikramatu da malam zahaku da malam nakha'i da ibnu ya'mur da malam jahdari sun ce fi shaglin fi shaglin bi to me ake nufi fi shugulin me suke aljanna suka shagala har Allah yake ga kare yabe su da shagala su aljanna me yake shagaltar da su an ce anna shugulahum iftidadul azara sun shagala ne da saduwa da matan aljanna da haka komai ba sa ji wannan shine malam shaqiqu rato daga ibnu mas'ud da malam mujahid daga abdullahi dan abbas shine fassara malam sa'id bin musayyib da malam qatadata da malam Zahafu. cewa sun shagala ne da iyalansu a gidan aljanna shikenan ba abin da suke sai zuwa wa iyalansu fassara ta biyu darbul autar garaya da molo suke kadawa wannan shine ikira maturaito daga abdullahi dan abbas wa an ikira mata kal qaulaini sai kuma yace a qauli na uku an ni'imatu suna cikin ni'ima shine ma'anan fi shigulin ma'ana sun shagala cikin ni'ima wannan shine malam mujahid ya faɗa amma malam hasa yace shuguluhum na'imuhum amma fihi ahlun nari min al azabi sun shagala ga barin ma me ake a wuta ma ba su sani ba sun shagala da ni'imar da suka samu a gidan aljanna fi shugulin suna cikin wato shagala fakihuna suna cikin annashuwa da farin ciki ibn mas'udin da abu abdurrahman as-sulami da abul mutawakkil da malam qatadatu da abul jauza'i da malam nakha'iyu da abu ja'far sun fassara fakihun to akwai bambanci tsakanin fakihuna da fakihuna akwai kauli guda biyu wasu malaman sun ce anna bainahuma farkan. akwai bambanci tsakanin biyu fa ammal fakihuna in an ce fi shugulin fa kasa alif din nan fakihuna Me bambancin fakihuna da fakihuna alif wannan an ce fakihuna wannan an ce fakihuna to in ka ɗauki fassaran fakihuna akwai ƙauli hudu na malamai ƙauli na farko suka ce farihuna sai ka fassara shi da cewa suna cikin farin ciki shi da ma'anan fakihuna ai farihuna suna cikin wato farin ciki wannan shine fassar Abdullahi dan Abbas fassara ta biyu akan fakihuna ai mu'ujabuna ana ƙayatar da su ana sa musu farin ciki da abin al'ajabi in ji malam Hassan da malam Qatadatu ko kuma fakihuna yana nufin na'imuna suna cikin ni'ima in ji malam abu malikin da malam bukatin ko zu hatin suna cikin wato cin kayan marmari kama yuqalu fulanun labinun tamirun wana ma ne mai cin dabino ne in ji malam abu ubaidata da malam ibnu kutaiba waɗanda jigajigai ne a cikin ilimin luga in kuma an ɗauke shi da ma'anan fakihuna babu alif ɗin shi kuma yana da fassara guda biyu fassara ta farko annal fakiha allazi yatafakkahu wanda yake kakaci in an ci an sha din nan an saki jiki ana murmushi ana dariya ana ban isha, ban biyar an ji daɗi a aljanna ana karɓar biyar ana ba da biyar to shine yatafakkahun تقول العرب للرجل إذا كان يتفقه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس سأتي يتفقه ينا تشيكنا ينا جندائي أنا شو إن فلانا لفتيه بكذا wa minhu yuqalu lil muzaji fukaha shi yasa abun wasa da ake da kakaci ake kiransa fukaha ji malam abu ubaida na biyu fakihina bi ma'ana farihina shi ma na daukan ma'anan suna cikin farin ciki wannan shine abin da malam abu ad dimashqi ya faɗa Ƙauli na biyu anna fakihina wa fakihina bi ma'ana wahid wasu ka ce a'a ka ce fakihina da fakihina a inda kira'o'in duka sun zo to duka ɗaya ne ma'anan fassara su a larabci kama ƙalu hazirun wa hazirun ji malam farra'u malam zajjaje ce huna wa fakihuna bi ma'ana farihina suna cikin farin ciki kenan a takaice fi shugulin suna cikin shagalar jin daɗi huna suna cikin farin ciki a takaice kenan ko suna cikin farin ciki suna annashuwa suna dariya domin alfakihu in ji malam abu zaidin abayyibun nafs abbahuk wanda yake da daɗin rai kuma yake kyalkyala dariya domin sai ciki ta yi daɗi waje take amsawa kaga mutum cikin annashuwa cikin farin ciki cikin jin daɗi ba shi da wata damuwa ne dan wata damuwa ta kulle ma kai sai ka ji ma karatun da ake wa baka ganewa ka ci wai ina ka kwana ne jiya wai kuma ina za a tashi Wani ya faru ne ne kanka ya kulle ka shiga wani tashin hankali to Allah ya tsare mu da suwa da suwa suke cikin wannan jin daɗi Allah ya ce hum wa azwajuhum da su da matansu kenan idan matakka ta ba Allah ka ba Allah sai ku sake haɗuwa a can mutum da matarsa za su kasu kashi hudu ranar alkiyama wani matarsa ta ba Allah shi ya saba wa Allah sai ai aljanna da matarsa shi ai wuta da shi kaga aure ya rabu kenan wani kuma mijin ya ba Allah matar ta sabawa Allah sai a wuta da ita shi aljanna da shi kun ga rabu wani da mijin da matar duk yan wuta ne sai a wuta da su wani da matar da mijin duk yan aljanna ne sai a sake haduwa a aljanna sai aka ce to ai zama a duniyar ma hakuri nake da ita an je aljanna a a gyara ma ita za a yi shi yasa wata tsohuwa ta zo ta ce ya rasulullah zan shiga aljanna annabi ya ce tsohuwa ba ta shiga aljanna ba sai ta ɗora hannu aka ta rushe da kuka sai ta ihu sai ce ba haka nake nufi ba wa Allah ba da tsufanki za a shigar da ke aljanna ba me za ki ci aljanna kin shiga tsohuwa za a mai da ke yarinya ne a kyautata halitta ki a kyautata ki sannan a saka ki aljanna sai ta kirkire da dariya sai ja mata aya inna hunna insha'a hunna abkara ai za a dawo da su masu kyau ne a aljannan su ma waɗanda suka ba Allah shi sa Allah ya ce hum wa azwajuhum fi dhulalin suna cikin inuwa to babu rana aljanna amma ya akai maganan inuwa wani guna Allah ya ce wa dhillin mamdud da inuwa doguwa wanda zaka tafi shekara ɗari baka fita daga cikin ta ba aka ce inuwa ai ba sai da rana ba akan yi inuwa kawai ta jin daɗi irin lemomin nan da ake na shakatawa ga su inuwa ne amma kawai kwan aljanna ko hasken aljanna za su tare ma ba hasken rana ba inuwa ce ta ƙarin jin daɗi akan jin daɗi tunda mutane sun saba a ce musu inuwa tana da daɗi kuma kuka kula abu biyu yana da sauƙi a lahira amma yana da wahala a duniya da ruwa da hanya da inuwa abu uku kai suna da sauƙi a duniya da ruwa da hanya da inuwa duk gindin garu akwai inuwa duk gindin bishiya akwai inuwa duk wata rumfa akwai inuwa komai ma yana inuwa amma a lahira sai inuwa al'arshi kawai in ba ita ba sai wa zillimin ya hamu sai inuwar turnikin hayakin jahannama sannan na biyu ruwa yana da sauki a duniya yana da saukin samu amma a lahira ruwa biyu ne kadai daga ruwan kausara tafkin kausara Allah ya sa muna cikin wanda za mu sha sai kuma gassaka a cikin wutar jahannama na uku hanya tana da sauki a duniya ko ta ina sai ka bi amma a lahira hanya biyu ce da mai bullewa aljanna da mai bullewa wuta ba hanya ta uku in dai ka ba hanya to ka tabbatar za ta bulle da kai wuta ko aljanna ne kawai ba wata hanya sai wannan to shi yasa mutum in ya samu dama ya amfani da ita kafin ta kure masa fi zilalin alal ara'iki ga wani ƙari kuma bayan suna cikin shugulin bayan ga su fakihuna ga su tare da matansu ga su a cikin inuwa sai Allah ya ce alal ara'iki sannan suna kan langusita irin dogo kujerar nan da zaka miƙe haka da ana kiranta karaga ko wanda zaka ga da iyayenmu sukan sa ta kofa gida mutum ya fito ya zauna ya miƙe kafarsa haka shi da ake kira karaga da Hausa ya miƙe akan karaga to Allah ya ce to suna zauna a nan ka zauna ka kuma kwanta muttaki'una sun dogara irin yadda ake haka da hannunka in mutum ya haka ana kiransa ittika'i ka sa hannunka haka ka jingina haka shi ake kira ittika'i in ka zauna daidai wa daida kai harɗe ibnu qayyim yace shi ma ana kiransa ittika'i haka in ka dan rankwafo haka ana kiransa ittika'i amma ittika'i asalinsa shine ana amfani da marfi ko mirfaq shine gwiwan hannu ka dogara ta a ƙasa haka ka dan huta shi ake kira ittika to sun jingina haka suna kallon me ake ciki Eh. Lahun fiha fakihatun abu na bakwai Allah ya ce ga kayan marmari duk abin da ka ci bayan an koshi ake kashi haka inibi ne dabino ne lemo ne gwanda ne kaza ne ana dan zuka ana hira shine fakiha Allah ya ce ga kuma kayan marmari walahum abu na takwas walahum ma Yadda una anan min iddi'a'i ne ko min duai wasu ce min al ne ma'ana duk abin da suke guri a zuciyarsu akwai shi kawai in ka tunano a um, kaza sai kawai a ce gashi sai wani ce mm, kaza sai a ce gashi in ka ce ina son wani abu mushakkan wato a haɗa mun gwanda da goba da da da ayaba da kankana da waye a cikin abu guda sai a ce gashi wala humma yadda'un ay ma yatamannun ko kuma ma yadda una min addu'a duk abin da suka kira sai a kawo ga ce kai kawo kaza ba zai ce babu ba ba zai ce babu ba mun taɓa zuwa wani taro a gidan wani gwamna sai kira ya ce a a kawo mana ruwan sanyi wani ce ranka ne babu ce kai gidan gwamnati ba a babu ka gama ka je ka nemo shi kawai ba a babu a nan wani ce ranka ne ce a duba bakin ka ba a ba ba nan tafi nemo shi in aka ce in aka ce kawo kaza to tafi duk inda yake ka nemo shi shine to haka aljanna aljanna ba maganan babu ba za a ce maka a ba a sauke ba ko ba a gama ba ko dan jira a'a da ka ce dafaffiyar shinkafa da nama sai a ce gata ba za a ce bari a gama ba ko ba a sauke sanwa ba ko ba a kawo ba ko kuma mai cefane ya makara ko kuma gas din ya kare bari a jona ba wannan magana shine ma da uni duk abin da suke da'awa ko suke fata gashi a gabansu. to me ya rage musu abu na goma salamun qawlan min rabbir rahim sai kuma Allah ta'ala sai su ga wani haske sai a daga kansa sai a ga Allah ta'ala da ya bayyana sai ce bayina me kuke so ce Allah me baka bamu ba Fa abin da muke so sai mu ganka yace to na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba har abada Shi ne salamun aminci ay yuqalu qawlan qawlan inna maf'ulun ne na ko ba maf'ulun mutlaq ne na salamun yuqalu qawlan za a gaya musu wata magana mai daɗi min rabbir rahim daga Allah ta'ala wanda yake mahalicci ne kuma mai rahama ga bayinsa Allah ya sa muna cikin wannan tawaga muna cikin wannan taro muna cikin waɗannan mutane da za a gaya musu wannan magana mai daɗi sun ce qaulan Mansubin ne ala ma'ana salamun yaqulu Allahu ƙaulan. salamun yaqulu Allahu ƙaulan. mala abu ubada ce salamun raf'un ala lahum fal ma'ana lahum faki hatun wa lahum fiha salamun wa qala al-farra'u ma'anar kalam laha ma yad'una musallamun khalisun duk abin da suke fata a cikin aljanna abun miƙowa ne kuma tatacce wa nasbul qawli ka annaka qulta qalahu qawlan wa in shi'ta ja'altahu nasban min qawlihi ta'ala wa lahum ma yad'una qawlan ka qawlika iddatan min Allah qara ibn mas'ud wa ubay bin ka'ab wal jahdari salaman qawlan ya karanta shi salaman qawlan bi nasbihima jami'an to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu a cikin ladansa wanda muka yi kuskure Allah ta'ala iyafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a ciki wanda suka yi maganan azaba Allah ya tsare mu dukkan masu bukata musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu akwai su ƴan uwa da suke da wata babban bukata na wani kuɗinsu da suka makale a wani guri muke so ƴan uwa su taya su da addu'a Allah ya fito musu da wannan dukiya tasu ga mutane ne masu taimakon addini Allah ya fito musu da wannan dukiya tasu Allah subhanahu wataala ya ba su iko su karbi haƙƙin su da suke nema a hannun wanda haƙƙin nasu yake hannunsu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah malamin wannan tambaya tana cewa malam nan da take ta kai kwana bakwai tana jinin al'ada amma wani lokaci in yanzu kwana biyu sai ya doke kamar na kwana biyu sai ya dawo sai to malam in ya faru da ni in ya faru da ita a watan ramadan ko za ta iya azumin wannan kwana biyu da babu jinin kafin ya sake dawa ko kuma ya zaci wannan mata ita ce malamai suke cewa ta taqatta'at bihal dam jini yana mata wasa ya zo ya ɗauke ya zo ya ɗauke idan ratan da yake samu zai kai a samu tsarki kamar kwana ɗaya ko kwana biyu to in ya ɗauke sai ta wanka in ya dawo sai kuma ta ɗora ta ci gaba da amfani da shi in ya ɗauke ta sake yin wanka haka za ta ta yi kafin Allah ya kawo mata ƙarshen wannan abu ko kuma ta ƙoƙari ta likitoci su ba ta shawarar matakin da ya kamata ta ɗauka me ya jawo jinin yake tsintsinkewa amma dangane ga ilimin fiƙihu ko a hance, in har ɗaukewa zai kai kwana biyu to lalle kwana biyun nan sun zamo lokutan tsarki so da haka in ya ɗauke sai ta wanka ta yi azumin waɗannan kwana biyu in ya dawo kuma sai ta ci gaba da rashin azumi din. idan ba jini ba duk wani ruwa da zai fita daga jikin mace ba a masa hukunci da hukuncin jini. Allah wannan tambaya shi ne na aiki ne wasu amma gaskiya yi gaskata tsarkin kudin ba ma'ana zai akwai shi ba shi ne kan tara sai cikin kai kaya ya kowa almajiri ko kuma ya je bayar da zai wajen aiki alheri wannan shi ne abin da malamai suka yi fatawa tun zamani mai tsawo lokacin da aka samu wasu musulmi sun aje maƙudan kuɗinsu a wasu manyan bankuna na duniya aka yi musu ƙarin kuɗin riba sai zama ƙarin kuɗin riban ya zama billions na kuɗi sai suka tambayi manyan malamai ya za da waɗannan kuɗi su bar wa bankunan ko su ɗiba in sun ɗiba me ya kamata su yi da su da malamai suka zauna suka yi bincike sai suka yi musu fatawa a kan su fito da wannan kuɗi na riba amma su kada su ci kada kuma su yi aiki da shi wajen wani abu da ya shafi masallaci ko makaranta sai dai su yi ayyukan jin kai kamar sai wa marasa lafiya magani yin gada siyan filin da za a ƙara makabarta da wato ɗaukan nauyin wasu su je su wasu abubuwa da zai amfani jama'a amma ba wanda ya shafi addini kai tsaye ba duk waɗannan suna iya yi da waɗannan kuɗi shi da suka ɗebo kuɗin suka je suka yin waɗannan ayyuka da su da haka wannan shi ake kira at-takhallus min malil haram a rubuta littafi mujalladi ɗaya akan at-takhallus min malil haram idan kuɗi ya shigo maka in ka san me shi ka mayammas, in baka san me shi ba to yi kokari ka saka shi cikin wasu ayyuka da ake kiran su ayyukan jin kai ba ayyukan addini kai tsaye ba ayyukan jin kai wanda ba shi da lafiya ya sai magani wanda katangarsa ta rushe ka ba shi ya gyara wanda zai tafiya ka ba shi guziri ayyuka dai haka na al'umma na ɗaiɗaiku ko na cikin gari ko na jin kai ko na rama ko na tausayi ko ka kai kurkuku ka ce a duba waɗanda suke waso masu ƙananan laifi kuma waɗanda ake jin sun gyaru a biya musu tara waɗanda ake bin su tara kamar rigimar bashi da wasu abubuwa da ba mugun laifi ba ne sai ka je ka biya musu su fito irin waɗannan duk za ka iya yi ko wani da kaga jarinsa ya karye ka iya bashi da irin waɗannan kuɗi. istigifari ana yin sama da ɗari a rana, amma idan mutum zai dinga yi kullum yana so ya mai da shi kullum yana yi ba fashi to ɗauki adadin da ba zai sare ba adadin da ba za ka sare ba kuma shine akalla ɗari shine wanda ba za ka gaji ba amma in ba ka yi sai kai wata ba kai ba lura da ka samu dama ko dubu nawa ne yi to ai jahili idan ya aka tuna masa wani abu da bai sani ba dorawa zai ci gaba kawai nemi gafara abin da ya wuce a baya don mutumin nan da ya zo ya salla a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ai bai ce ya rama na baya ba iya wannan annabi ya ce ya rama saboda ka iya wannan zaka rama ragon sai kai ta neman gafara Allah da kai kuskure baka tambayi malamai ba har ka shiga wannan matsalar kamar ya kai talla shine ba musamman kake siyarwa ba idan mutum yana sana'a siye da siyarwa ai shi mai siye ba ruwansa da waye zai siya in dai ba abun zai taimaka wa giyar ne. kamar a ce hatsi ka noma ka wa kamfanin giya kaga wannan ai ai mutum ya san haramun ya aikata kai tsaye amma kana sai da fiya wata ka zo za ka wuce wani mai aikin giya ya zo ya saya ya sha ina ruwanka sai ka tambaye shi ma aikin me yake amma idan kai tsaye gurin kake tafiya nan ne wurin sana'arka to kaga kamar kana ba da wata gudunmawa na sauƙaƙa musu zafin abin nan eh, makogwaransu kana kai musu ruwan sha ko abinci ko wani abu saboda kaga an fi ciniki a gidan giya to wannan kuma wani abu ne daban amma in tafiya kake kana sana'a duk wanda ya gamu da kai ya siya ai shi wanda zai sai abu a hannunka ba a hukuncin addininsa shi ciniki ba addini a cikinsa sai dai amana da gaskiya amma ba a kula da cewa sai musulmi zaka sayawa ko a hannun musulmi zaka saya abokin sana'a ka zai iya zama mai irin addini daban-daban har ma wasu ta hanyar kasuwanci su suke jawo wasu zuwa ga addinin musulunci in ka kwatanta masa amana ko ta hanyar siye da siyarwa ko ta hanyar wani abu duk wannan kana iya mu'amala da wanda ba musulmi ba a babun mu'amala ba a babun wulaya ba don muna da babi biyu babul mu'amalat wa babul mawaddat wal muwalat babun soyayya da goyon baya to wannan sai dan uwanka musulmi kawai amma babun mu'amala kyakkyawa zaka iya yi da kowa wannan musulunci bai hana ba alamun tambaya tana cewa malam ta ce mai gidanta mutum da tsananin ruwa kuma yana da dukiya jama'a su mata suka shigo gidan don neman taimako ita kuma lokaci kan ɗauki wani abu ta bayar bai sani ba yi wa Allah ba shi lada zai samu lada kuma ta yi daidai Don yi daidai an yi kauli biyu cewa idan ita ce baya cika mata daidai ta samu hanyar inda kuɗinsa yake take zara ko ta ga inda abincin yake take ɗiba ta cika don su ci ita da ‘ya'yanta wannan babu laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu hindu dama lokacin da mijinta Abu Sufyan ta ce mutum ne mai matsolo baya ba mu abin da zai ishe mu ni da ƴaƴana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khuzi ma yakfiki wa banaki bil ma'ruf ki ɗebi abin da zai ishe ki da ƴaƴanki amma ki kula da shari'a so masu gida kashi uku ne akwai mai gida mai almubazziranci abin da yake bayarwa yana oba yana yawa to wannan an samu mace mai hankali sai ta dinga tara abin da ke karuwa rarar cefanen gida din sai ta asusu ta dinga tarawa ranar da wata bukata ta taso za a sai wa yara kayan makaranta ko za a sai musu littattafai ko wani abu ya taso ko wani yaro ya ji rauni ko ya ji ciwo sai a ɗiba a ciki a dinga amfani da shi ko wani abu ya taso mai gida zai ba da kuɗi ta ci a tsaya in ba ka da kuɗi ba shi akwai kuɗinka da muke tarawa na rarar cefanen gida wanda yanzu ya kai kaza Shi ne muke so mu amfani da shi wajen wato waɗannan bukatu in kuma kaɗan yake yi kaɗan yake yi to sai ta ƙoƙari ta san inda dukiyarsa take kuma yadda ba zai cutu ba ita ma ba za ta cutu ba ko ba za a samu rigewa ba sai ta dinga cikawa in kuma daidai wa daidai yake ba wa shi kenan ba matsala amma maganar wani kuma na waje nan ne malamai suka yi kauli ko suna ga gaskiya bai kamata ba tunda dukiyarsa ce bai kamata a bayar ba da izininsa ba wasu ka ce a idan wanda za a ba din wanda ya cancanta ne to ko bai sani ba a ɗauka a bashi kamar babarsa ce ta zo ta ce tana son a bata wani abu ba sai an gaya masa ba babansa ya zo ƙaninsa ko wansa ko shaƙiƙinsa ko li'abdinsa ko maƙoci yana cikin wahala aka ɗiba aka bashi ko ba a gaya masa ba wannan an yi daidai domin abu ne da ya kamata na wajibi ya yi ko da bai samu lada ba dai an rage masa wani nauyi ana wannan tambaya tana cewa ita ne ta samu haihuwa amma sunan da take so ta sa wannan yasir ko kuma tana so a mata cikakken bayani a kan sunan yasir suna ne mai kyau yana cikin manyan malamai musulmi sahabbai muhajirun na farko yasir mahaifin ammar kusan ma shi da matarsa ne suka fara yin shahada a addinin musulunci kaf wanda ya fara shahada sumayya da yasir yasir kuma shi ne baban ammar wanda ake kiransa ammar bin yasir da in kin sa yasir kin sa sunan ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah waɗanda suka fara imani da Allah a karan farko kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka fara yin shahada a cikin addinin musulunci da haka suna ne mai ma'ana mai tarihi kuma yasir dama ma'anarsa ma a larabci yana nufin mai sauƙaƙewa daga yusur ne sauƙi kaga suna ne ma'anarsa mai kyau kuma gashi yana da tarihi mai kyau wannan sunan to wani sunan an fassara ma shi ko daɗi ba za ka ji ba a cikin shirin da muke gabatarwa a gidan radio freedom na kano na taɓa bincike akan wasu sunaye da ake sawa yara muka gano akwai wani suna da ya shahara ana yaɗa shi kuma sunan asali in ka koma cikin littafan larabci za ka ga yana da alaƙa da sunan jinjirin jaki to saboda haka nace jama'a su yi kokari su gyara duk da an yi ta kokarin a ce sai na faɗi wanne ne nace a'a ai in na faɗa kuma barna zai zama saboda wani makocinsa ne yake da suna wani ɗansa ne yake da suna wani babarsa ce take da suna wani ƙaninsa ne yake da suna wani makocinsa ne wani sirikinsa ne saboda aka sai ya zama abin tsokana da jifa da juna tunda an sa ba daidai ba kowa ya kokari ya bincika ya tambayi malami shi akan kansa in ya ji sunansa bai da ma'ana ya canza kuma dan gaba duk wanda zai sa suna ya tuntubi malamai su zaɓo masa suna mai kyau tunda muna ga yanzu suna ga kamar su Ibrahim su Musa su Isa su Haruna su Yaquba wai kamar tsofaffin sunaye ne su Khadija waɗannan ku sune masu albarka amma ana son a dinga sa suna na burgewa mutum bai san fassarar larabci ba sai je ɗauko wani suna ya maka ɗansa sai kuma ka ga suna ne mai hatsari hatta na larabanin da kuka ji suna sa wani bai da ma'ana yanzu irin su Saddam Saddam Karo irin su Fahad Damusa irin su Asad Zaki duk sunaye ne na kuraye da namun dawa amma kawai kai da kaji kawai an sa wani shugaban kasar laraba sai kai ma ka zo ka maka a ɗanka baka bincika kaji me ma'anarsa ba saboda haka a dinga neman sunaye masu ma'ana da suka dace yanzu kuma wani ya sa wa ɗansa suna sai aka ga sunan mucijiya ne sunan mucijiya ne kuma shi mummunan suna tasiri yake akan mutum wani in kaga al'amari ya rikice to ka duba sunanka kaga kana iya kokarin ka amma kana faduwa jaraba kana neman aure ana ka da kai kana kasuwanci kana faduwa to ka duba sunanka watakila yana da alaka domin wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi sunansa sai annabi ya ce wannan sunan naka bai da kyau gyara sai ya ce ai haka babana ya samu da haka yana ga kamar tunda ya daɗe yana amfani da shi kare ya ci gaba da shi jikansa yake faɗa a cikin sahihul bukhari ya ce wannan sunan da kakanmu bai canza ba sai da ya jawo mana kunci a cikin zuriyarsa zuriyarsa kabba wanda ya samu walwala saboda mummunan sunan babansu kuma a cikin muwaɗa'i malikin wani ya zo ya faɗi sunan garinsu yana faɗa sai sai dina umar ya ce koma ka tara an yi gobara Sunanku ku musiba kuka sa kanku suna komawa garin ya tara komai ya ƙone wani ma ya zo annabi ya ce ya sunanka yace kaza ita ato wancan mai sunan ya miko mana ya ji sunansa a ya miko ma ana jin sunansa zai tasiri cikin mikowar aka ce a bar wancan ya miko kai sunanka watakila zai iya tasiri cikin mikowar abin ya lalace saboda mummunan suna ba shi da amfani saboda abu ne da za a kira ka da shi gaban Allah ranar alkiyama kuma sunanka ka ne ka ne unwan ɗinka ne satifiket ɗinka ne na duniya da lahira yaya za a sama mara kyau Su suraka ko dai mu koma mu dinga sa sunayen da muka guda su Ibrahim su Musa su Isa su Haruna su Yaquba su Ishaqa su Abubakar Umar Usman Ali Hassan Husaini waɗannan sunayen masu albarka ko mu koma kansu mi ta nanata su kamar yadda iyayenmu suka mana gata suka zaɓo mana sunaye masu kyau da sai ka ce wai ai wannan sunan ya gama gari Ka je a samu wani dan mai abin na eh shining haka to garin nemo wannan kuma shayin din sai a ji a fada cikin kuma shayi Allah ya tsare wannan ta ce malam suna yawan samun ciki amma yana su yawa ke su malam mata addu'a Allah ya ba su wanda za a mura kuma na ko ta addu'a da malam zai gaya musu hmm. malam zai gaya musu su shawar adoyi ne to wannan mai larura ciki muna fatan Allah ya bata ɗa na gari kuma ta dinga yawa karanta rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba kuma ta dinga karanta addu'ar da annabi zakariya yake karantawa rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin wannan addu'a ta qur'ani ce kuma ta annabi ce kuma da a cikin mutane ba wanda ya fi sanin Allah kama annabawa tunda kaga annabi ya haya ya makale ma wannan addu'a kuma da ita aka amsa da ita aka bashi da ya haya ke ma ki ci gaba da wannan addu'a rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin wanda ya shiga damuwa kuma ya dinga addu'ar annabi Yunus babu wata damuwa a duniya irin a ce kifi ya haɗiye ka kuma yi ƙasa da kai duk ka bata kai haɗewa kifi ba amma da kifi ya haɗa annabi Yunus annabin Allah kuma ya fi kowa sanin Allah sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin kai ta karanta wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin in kuma kana son addu'o'inka su dinga tafiya da wuri to ka dinga yin addu'an nan da manzon Allah ya ji wani sahabi yayi yace wallahi ya kira Allah da sunan da in an kira shi da shi yana amsawa in an roke shi da shi yana bayarwa yace Allahumma ni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu allazi la ilaha illa anta al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya mu as'aluka al-jannata wa a bika minan nari baka dinga gabatar da waɗannan lokacin addu'o'in ka kai kuma yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama yana cikin mabuɗan da suke buɗe biyan bukata Allah biya wa kowa bukatarsa ta alheri ga yan uwanan da bukatu iri-iri daban-daban neman aiki aure ilimi neman halar gida hadda qur'ani a da masu son za su shiga aiki wani ya ce yana so zai shiga soja da wani wanda yake son buɗin kasuwanci akwai marasa lafiya tsawon lokaci dukkan mai bukata ta alheri wacce za ta zama alheri a gare shi da addininsa da al'ummansa Allah ta'ala ya biya masa ita da yake da mummunan niyya kuma Allah ya canza masa ita ta zama kyakkyawa Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi dukkan masu bukata ta alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu kuma kamar da muka faɗa muna roƙon addu'a da wasu 'yan uwa kan bukatunsu na alheri da wata dukiyarsu da ta makale haƙƙinsu ne muke so a roƙa musu Allah ta'ala ya fito musu da shi Allah ya fito musu da haƙƙinsu cikin sauri sannan akwai wani da ya kawo mana littattafai da alƙur'anai da dama suna nan za a raba mutane shi ma yana neman wata bukata ce a wajen Allah muna fatan Allah ya biya masa اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم